magana dr Nasiru ali mai magani birnin kebbi sakataren masu magani na jihar kebbi dandalin biyoyi yana son yin amfani da wannan dama in yi kira ga jama'ar kasar ghana da za su shirin gabatar da babban zaɓe gobe in allah ya kai mu yana kira ga jama'a ƙasar ghana su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi abin ransu ya zaɓa musu wato abin da ransu ya hankalinsu ya kwanta gare shi wannan zaɓe yana da mahimmanci kwarai da gaske ga jama'a wannan ƙasar musamman ga matasa ganin cewa akwai rashin aikin yi kwarai da gaske a wannan ƙasa to ya kamata su taso su hito so zaɓi shugaba wanda suka san zai kawo musu canji a wannan ƙasar allah ya tabbatar da alheri allah ya sa a yi lafiya a kan malashi lafiya mai magana dr nasir mai magani Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Hafiz Balaraba Gusau daga tarayyar Najeriya. to yau ra'ayina ina so in mika shi ne ainihin ga al'ummar kasar ghana domin su fito kwansu da kwarkwatar su a zaben da za su yi gobe idan allah ya kai mu muna fatar al'ummar kasar ghana za su kara karatun tana su tabbatar da cewa ƙasarsu ita ce ɗaya ta fice a fannin shimfaɗa kyakkyawan shugabanci da kuma tabbatar da an ba adalci a dukkanin al'amuran da suka shafi al'ummarsu da kuma ayyukan gwamnatin su baki ɗaya da fatar za su ci gaba da inda suka tsaya kada su yi sake su zabar ma kansu inda suka fito ma'ana su ci gaba da inda suka tsaya ba koma baya ba ya zama sun dora su zama su ne kamar zakaran gwajin dafi a sauran kasashen da ya kamata ce ana koyi da su don ɗorewar demokuraɗiyya kamar inda yadda ƙasa ta najeriya ta kwatanta a shekarar da ta gabata na gode sashen hausa na voa hafizu balarabe gusau Assalamu alaikum suna na Baffa Haruna da Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka reshen jihar Gombe. To alhamdulillah a yau zan yi kira ga 'yan uwana matasa cewa mu tashi haikan domin neman na kanmu saboda dogaro da kanmu domin kuwa zaman banza da kashe wando shi ke kawo aikata aikin banza da ayyukan acca da ta- da tarzoma da yin shaye-shayen abubuwa masu sanya maye don haka matasa mu yi wa kanmu kiyamun laili domin gaba fa mu ne malamai gaba fa mu ne jami'an tsaro gaba fa mu ne shugabanni mu ne za mu jara kamar al'ummarmu idan mun kasance gurɓatattu to kun ga shi kenan bayan mu ma za su zama gurbatattu da fatan za mu yi wa kanmu kiyamun laili domin mu gudu tare mu tsira tare na gode daga babba haruna damba habaju bajoga a tashi lafiya sunana Comrade Afan Buba Abuya shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Gombe. alal hakika wannan tsari da gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo na yan fawa tsari ne wanda ya dace kuma alal hakika zai taimaki matasa sosai wajen samar musu da ayyukan yi duk da dai ba na dindindin ba ne amma dai na wucin gadi alal hakika wannan tsari idan aka ya daure a haka aka kuma gudanar da shi akan yanda aka ɗauki dukkan wayan da aka ɗauka ala hakika wannan za a samu za a samu rago za a rage masu zaman banza da kuma rashin aikin yi a wajen matasa a najeriya amma akwai wasu matsaloli da ya taso wajen daukan wannan ma'aikata ko kuma waɗannan wayan da aka dauka na yan fawa mun ga kamar wasu jihohi an ba su fifiko akan wasu misali yanzu jihar kano tana da local government 44 sai kaga jihar da take da local government guda goma ko 11 sha sun fi jihar kano mai local government 44 yawan da aka dauka alal hakika wannan kuskure ne ya kamata a ce kowane local government in mutum 100 za a dauka a ce kowane local government ne za a dauki wannan abu na tarayyar najeriya kuma ya kamata a ce in an zo dauka akwai local government din da ba su da access ba su da kusantan intanet ya kamata a ce daga shi ciyaman na karamar hukuma ko kuma sarki ko kuma mai anguwa za a cika wa'annan fom sun a tantance domin a ɗauki wa'annan mutane 'yan wannan wuri akwai waɗanda za ka ga karamar hukumar su suna ne gashi karamar hukuma ne kamar da take borno amma za ga sunaye ne gaba ɗaya na mutanen da suke kudancin najeriya alal hakika wannan kuskure ne ya kamata hukumar da take kula da ɗaukan wannan yan fawa ɗin ta saka ido sosai ta kula sosai don akwai matsaloli da yawa duk da dai wannan shine karo na farko a karo na biyu ba ma fatan mu ga wayannan matsaloli ya taso Ah, kamar yadda yanzu ya faru a karo na farko kuma muna da karfin gwiwa a kan wannan gwamnati insha Allahu wannan tsari idan aka bi shi tunda gwamnati ce wadda take so ta taimaki al'umma za a kuma samu cimma buri amma matukar mu wayanda za a ɗauka mu ma mu san an ɗauke mu ne domin mu sadaukar da kanmu domin aiki da aka ɗauke mu ba wai za a ba mu kuɗi ne haka kawai mu zauna a zaune ba alal hakika wannan taimako ne ga matasa mu matasa muna alfahari da shi wannan shiri na yan fawa ya zo daidai da lokaci kuma alal hakika ya kamata gwamnati ta ƙara faɗaɗa abun yadda za a yi tsarin yadda za a taimaki mutane aiki na dindindin ba ma na wucin gadi ba mai magana comrade afan buba abuya shugaban kungiyar murya talaka reshen assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na zaidu bala kowa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na kasa zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa na matasan najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu ba da tamu gudunmuwa wajen gina mu najeriya musamman ma ta fannin noma da kasuwanci saboda wallahi in muka ce mu tsaya mu yi dogaro ga gwamnati to babu abin da za mu yi illa ganin takaici da bahaushi saboda bai yiwuwa a ce ba mu iya tashi tsaye mu bi na kanmu kowane ya tashi ya ɗan yar karatu ne ta diploma ko hnd ko digiri ko nce da ya dawo sai ya zura ido ya ce yana jiran gwamnati ta ba shi aiki to muna ganin da cewa ya kamata a ce mun tashi mun yi tsaye mun yi tsayin daka mun biɗi na kanmu da kanmu saboda gaskiya yanzu yadda matasa sun ka yawa masu ilimi a ƙasanmu najeriya a ce ba mu umarni da ilimin na wajen noma da kasuwanci da kiwo to gaskiya wannan ilimi ba zai amfane mu da komi ba in muka ce mu tsaya mu yi dogaro ga gwamnati mai magana shugaban kungiyar murya talaka na kasa zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar najeriya aika na wakati gidan rediyo biyu kuna tare da wani sauraron dan nijar da ke nan da muna jin daɗin shirin kuma muna tare da ku a kowane lokaci kun shafunan ku facebook also of treasures like leading metal. Assalamu alaikum labada Amerika, an lafiya, ya aiki, da da Allah tunke ko muna sarar ku kullum Allah ba ku nasara, Allah tunke mu rika mu, Allah kara himma. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA Hausa. barkan ku da yamma da fatan kowa da kowa ya wuni lafiya barkan ku da wannan lokaci masha Allah mai magana Shamsuddin Mustapha daga magarya a jamhuriyar Nijar BOA dandalin BOA Hausa Group yana mai farin ciki da samun ku akan wannan lokaci kuma na yi farin ciki da na sami wannan labari na bututun mai da ake kafawa ake kokarin a yi shi daga niger zuwa nigeria kaduna to masha allahu na yi farin ciki sosai sosai ni dan niger ne amma ina zama a lagos nigeria kuma wannan abin da shugaban ƙasanmu da na najeriya suke ƙoƙarin su ƙulla ubangiji allah ya sa ya zamanto mai amfano gare mu matasa da sauran al'umman da suke cikin ƙasanmu nijar da 'yan uwanmu matasa na najeriya ya zamanto ya amfane su kuma allah ya ba shi gabanin mu guda biyu ikon yin adalci akan wannan abin da za su kafa to masha allahu dandalin BOA Hausa ni ne naku Alhaji Isa Malami daga nan Najeriya a Lagos ta Niger. Salamu